to shin mata ma za su yi ikama idan za su yi sallah mafi yawan malamai ko ma daukacin su ciki da al'aimatul arba'a duka suna da fahimtar cewa mata ba a dora musu kiran sallah ba kuma ba a dora musu ta da ikama ba duk mace in ta zo sallah ta yi sallar ta kawai kamar yadda ake fara sallar idi sallar idi sallah ce ko ba sallah ba ana kiran sallah ana ikama to haka mace za ta yi sallah idan ta zo sallar azahar sai ta yi irin yadda kuke fara idi kiran sallah da ikama wannan umira bilalun wannan naku na baza ne tana zuwa kawai sai ta yi allahu akbar niyar sallar azahar sai ta yi sallar ta ta azahar irin yadda aka saba yi ba kiran sallah ba ta da ikama kiran sallar da kuka yi a masallaci da ta da ikamar da kuka yi a masallaci shine nata ita ma an fahimta amma idan mata suka za su yi sallah sai wata ta kira sallah iya daidai da su za su ji wata ta tada ikama ko ita kanta ta zo yin sallar ita macen sai ta tada ikamar duk shi ma ba a yi laifi ba kuna fahimta kamar yadda matanmu mu suka saba galibi suna yin sallah yadda maza suke yi suna tada ikama ba laifi ba ne amma ba a dora miki ba in kin zo kawai ki fara sallar ki abinki ba sai kin yi ikama ba amma idan kika yi baki laifi ba kuna fahimta